Uwa da uba ga gargaɗi. Uwa da uba ga gargaɗi. Shi auren tilar babu kyaushe yakan saka yara gantare. Uwa da uba ga gargaɗi kun ga auren tilar babu kyaushe yakan saka yara gantare. Allah baya so annaban Allah ma ya so domin yayi hani yi. Malam wannan yarka ce, malam wannan yarka ce ga wanda take so tuntuni dun suna yan yara ƙanƙana. domin ta saba da shi, ishe ma ya saba da ita. Mutumin ku da ka saba da shi ai yana da wuya a raba kuwa. Sai ka ce mata baka ba ta shi, sai wanda kake so za ka ba, in kai auren kariya. in kai mata auren dole wai sai ka ji ya kuma ta ta ne amma auren dole ne tun da an auren dole ne to zama a gidan ba dole ai sai ka ga ya kuma ta fita. Ta je hankali kan ajima ta je Kano, sai ka ji ta kai samuru, sai ka ji ta je hangusau, kan ajima in ka tuna. sai ka ga ta kai na rukuta shi ko da kudin mato ta je ko ba mu kudin mato ta je uwa da uba in ku Tunawa wannan abu ku kuka haddasa idan da kuɗin ma tautare in babu kuɗin ma tautare to uwa da uba in kun tuna wannan abu ko ku haddasa kun san wannan laifin ku ne. Uwa da uba in kun tuna ni dai roƙon ku nake ta yi a ba auren tilan daɗa tun Allah ba ya so kuma annabi ya yi hane a yi.